alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mm, amu alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko za mu zo mu ji sunan malumar daga wani gari take kuma menene ya kawo ta shi wannan garin mm, suna na jamila usman daga garin jama'a da sabon gari abin da ya fito da mu maulidin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun fito ne nuna farin cikinmu na wannan haihuwar fiyayyen halitta manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine muka fito mu bayyana farin cikinmu da murnanmu Shi shine muka fito mazanmu da matanmu, kwanmu da kwarkwatan mu nuna nuna duniya farin cikinmu na wannan ranar masha Allah malama kowane eh, irin za zaki ma yahudawan isra'ila dangane da har-haren da suke kai wa al'ummar falastin mm, abin da zan ce sai dai allah ubangiji ya shirye su Allah ya ganar da su abin da zan ce ina. To masha Allah mun gode Allah saka da alkhairi. Amin ya Allah na gode.